himma ba ta ga Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin yake ci bizne da wata 'yan Najeriya kuma bari mu bar bakon mu ta gabatar da kanta da kanta. Sunana Cecilia Dama. Cecilia Dama daga ina ta zo Amerika? Ni uh, daga Plateau, Plateau State. A ina Plateau take? A Jos, Nigeria. To tun yaushe Cecilia ta zo nan Amerika? Ni na zo nan tun 1999 shekaran. 1999? Eh. Turka shi. Tun lokacin kike nan koko kin koma gida kika sake dawa ne? A tun lokacin ina nan a Boston. Kuma da kika zo nan Boston kika kika fara zama har yanzu kuma nan kike? Eh har yanzu na na nan ban koma gida ba. To, me Cecilia ta zo Amerika ko dai ta zo neman sauyin rayuwa ne? A farko um, antina ne ina da wata antin da tana na nan da na zo na haɗu da ita kuma a zancen abin da zan fara makaranta, so na gama makaranta daga Najeriya so basically na zo america zan zan zauna da ita don rinka zuwan um, makaranta continue education wani irin wani matakin makaranta makarantar secondary ko game da gaba da secondary ko primary no makarantar gaba da secondary school watan jami'a kenan eh to kin jami'a nan ne ko ko dai kin yi a Najeriya ne kafin ki zo a a nan dai na fara to nan kika fara nan kika kare kenan a nan na fara kuma amma dai ban kalmata ba ban kare ba har yanzu ina nan na abin ina makaranta dalilin da da ya sa haka na bi na abin na shigo business na bude restaurant so daga nan na din pausing tukuna so that don on concentrating kafin idan komai da komai ya ya yiwu kuma zan iya koma in jin kalmasa to yanzu tun 1999 shekara 1999 kika fara wannan karatun har yanzu ki kare ba <laughs> no so ba ba wannan ba kenan so na fara ba amma kuma na shine na ce na na dan kika dan dakatar da shi eh na na dakata tukuna da na oh. samu na bude um, na bude shagon cin abinci so yanzu ina nan ina kan um, ina kan aiki kenan kafin amma dai zan iya koma in kalmasa to ashe mutum na iya dakatar da karatu a nan kwarai yes ko shekara nawa ne kuma sai sake komawa eh za ka iya sake komawa um, karatu kowane lokaci ne ba abin da zai iya zai iya hanawa zaka iya magana da counselors naka zaka iya ce ga abubuwan da kake so ka pursuing ko kuma sai kuma ka gama wannan zaka iya komawa ka je ah, ka koma ka kai karatu kuma to to kin ce tun shekara 1999 kika zo eh. lokacin da aka fara siyasa kenan a Najeriya wurin shekara goma sha bakwai kenan yanzu eh. shekara nawa kika yi farkon shekara nawa kika yi karatun tukunna kafin ki ajiye shi ki jingine idan na calculate na ji na yi shekara uku to to bayan shekara uku sai kika fara bude wurin wannan cin abinci da kika ce na ji kamar kin ce kin bude wurin cin abinci eh so bayan shekara uku na fara dai kitchen ne tukuna daga gida so idan na dafa abinci ina kai idan akwai akwai fati ko kuma um, aure ko kuma graduation ko kuma um, baby shower abubuwa haka kafin tun da na bi na duba na gan wai um, wannan yana biyan bukata sai na bi na fara kokarin zancen bude shagon cin abinci restaurant a Boston. Akwai 'yan Najeriya ne a Boston da suke bukukuwa har da za a baki kwangilan yin abincin ana buki? Yes, <laughs> a nan Boston muna nan da yawa. Akwai mu a nan da yawa, amma kuma sai ka gan su Ah, inyamurai da kuma yoruba sun fi yawa so amma dai muna nan da yawa nan boston har da hausawa ma akwai su kenan tun daga ci na kuma yi magana da an ok so mu ɗaya ne ba mu yawa a nan ba so most of the time da ni na kula kula shine mun da ah, muna jin hausa ko kuma hausawa in sun zo kwata-kwata killa su suna zuwa kawai um, akan yin zancen business amma wai su zo su zauna nan hmm. kamar yana musu um, yana musu wahala eh so su sun fi so kawai su dai kawai su zo ok to sun zo sun gangari za su koma just kamar um, abin da mamana idan hmm. <laughs> ta zo hmm. tana shigowa daidai daga logan airport tana so ta koma don dalilin wai amerika ya yi mata shiru ainu a nigeria <laughs> a nigeria wato duk kawai abokanai sun santa so abokanai ma suna kira a'a to anti mun mitin naki fa yaushe zaki zo yaushe zaki dawo yaushe zaki dawo so duk wannan da tana ji daga gurin su yana ne yana bata damuwa kuma balantana a nan america hmm. baka ma san neighbors naka ba shine tana ta ta ta mun bayani wai ai a nigeria duk um, mutane da suna zama a anguwa idan rana ɗaya ba su ganka ka fita ba za su zo su leka su zo su ce a aya lafiya eh lafiya amma nan ba ruwan kowa da kai wallahi a nan ba ruwan kowa da kai ita karan kanta ma abun ya ta dame ta anguwan da muke zama a'a wane ne na cikin gidan can wane ne na wannan gidan so bata san kowa da kowa a nan ba amma na kan gya mata eh akwai mutane amma ta tashi da safe ba ta ganin kowa don kowa yana tashi da asusu ba a je aiki bara dawo kuma ce can da yamma ba the an dawo kuma sai a fara lura da yara kuma dan dan sai a tashi kuma a continue to Cecilia cikin koro bayani amma lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba kin ci gaba masu A tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da wannan bakwar tamu. Yanzu a madadin ita bakwar tamu Cecilia Dama da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta riga ji fulani. Riga babu busa shi jin Allah lale na na kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa na na kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai bari in rame shi alhari.